قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إلى أن قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن يقولوا إذا أصبحوا أصبحنا على فكرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه فلا ألفين رجلا شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم هذا القرآن وما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه فهذا الحديث موافق لكتاب الله فإن الله فإن الله ذكر في كتابه أنه صلى الله عليه وسلم يتلو الكتاب والحكمة وهي التي أوتيها مع الكتاب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 barkamu da take taguwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a garin katsina a yau daren laraba ranar litinin eh, ranar talata biyu ga wata ne ko ɗaya to an fara kuma daga yanzu subhanallah na kalanta ne ko na sama ne biyu ga watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu wanda ya zo daidai da sha uku ga watan bakwai jiladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako-mako inda muke karatu ko darasi mai suna bugu ya mushtaq في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق وعند مكي شرح ولي sako da ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki musamman yan shi'ar iraki wanda wannan shine darasin mu na shida sannan a jerin gwanan darussan mu a wannan masallaci mai tarin albarka wannan shine na 120 daidai idan ba a manta ba darasin mu da ya gabata ibn taimiya ya yi hannunka mai sanda akan lafazin shi'a kalmar shi'a da kuma abin da take nufi a larabci da kuma mai take nufi a alkur'ani wuraren da Allah ya ambaci shi'a alkur'ani mun ambace su ibn taymiya ya ambato wasu inda yake cewa ubangiji madaukakin sarki ya umarce mu mu rike igiyar Allah gaba daya kada mu rarraba wa atasimu bihablillahi jami'an wala ta tafarraqu sannan ubangiji ya soki waɗanda suke rarraba addinin su kashi kashi gida gida shi'a shi'a innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay ya nuna waɗanda suke kan hanya guda ɗaya suke bin tafarkin gaskiya suke rike da igiyar da annabawa suka rike igiyar da magabata na kwarai suka rike waɗannan su ne shi'ar gaskiya su ne al'umma ɗaya annabi ibrahim salam allah maɗaukakin sarki ya ce yana daga cikin shi'ar annabi nuhu alaihi salam wanda yake nuna maka cewa shi'a tana nufin waɗanda suka dunkule akan gaskiya suka bi abin da ake cewa gaskiya wannan ita ce shi'ar da allah yake nufi wa inna min shi'atihi la ibrahim sannan muka ce ita kalmar shi'a wato babu inda ta zo a alkur'ani tana nufin ƙungiya waɗanda suka haɗa kai wajen zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma da'awar cewa su ne masoyan ahalin baiki babu inda alkur'ani ya zo ya nuna kalmar shi'a tana nufin wannan ma'anar sannan kalmar shi'a alkur'ani ta zo da ma'anoni daban-daban kamar da muka faɗa banda wannan ayar guda daya wa inna min shi'ati da ibrahim babu inda kalmar shi'a ta zo da ma'anar yabo duk inda ta zo za ka samu kalma ce wacce take wato an yi amfani da ita a gurin da yake ba yabo ba ne gurin da yake suka ne ko zargi ne a nan aka yi amfani da kalmar shi'a in banda wannan ayar kwaya daya wa inna min shi'ati da ibrahim wanda su mabiya addinin shi'a suke rike wannan ayar da cewa ita ce take nuna cewa shi'a addini ne wato tafarki ne na annabawa duka kuma duk wanda yake son ya samu tsira a tashe shi a cikin annabawa dole sai ya zama dan shi'a wato sai ya zama mai zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mai kafirta abubakar da umar mai sifanta su da cewa azzalumai ne miyagu ne amma ha'inta ne sai ya yi wannan ne zai zama cikin mabiya annabawan allah to mun yi bayani cewa wannan aya ga wanda duk yake karatun alkur'ani ya san ana magana ne akan annabi nuhu alaihi salam wa inna min shi'atihi zamirin yana komawa zuwa ga annabi nuhu ne alaihi salam domin shi aka fara ambato a farkon ayar a farkon ayoyin sannan aka dora magana wa inna min shi'atihi da ibrahim idda rabbuhu rabbahu bi qalbin salim saboda haka anan babu wani wanda ya taba karanta wani tafsiri na magabata wanda yake shi'atu ana nufin shi'atu ali to amma wannan magana ba abin mamaki bane idan ta fito daga bakin mabiya addinin shi'a kamar da muka faɗa addini ne wanda ba a gina shi akan hankali ba ba a gina shi akan nassi ba kuma ba a gina shi akan hankali ba babu wani nassi sahihi da yake goyon bayan wannan addinin sannan kuma babu wani hankali lafiyayye da shi ma zai goyi bayan addinin shi'a wanda duk kaga yana bin addinin shi'a to hankalinsa ragagge ne kuma ba ya da hankalin bisa amma mai cikakken hankali mai hankali cikakke to ya san cewa addinin shi'a sun yi hannun riga sun yi hannun riga da hankali hankali ya yi nan shi ya yi nan hankali ya yi gabas shi ya yi yamma babu abin da ya haɗa addinin shi'a da hankali shi yasa za ka ga maganganun su gaba ɗaya ba sa tafiya ma da hankali ko da baka yi karatu ba inda za ka aiwatar da hankalinka to za ka rushe shi'a rugu-rugu wato babu abin da zai saura daga shi'a matukar dai ka aiwatar da hankalin da Allah ya hore maka wanda yake cewa la'allakum ta'qiluna wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir in za ka yi amfani da wannan hankalin sai ka fahimci cewa addinin shi'a wani addini ne na shirme ba addini ne wanda yake tafiya da hankalin masu hankali ba to suna cewa don annabawa ma sai da Allah ya karba alkawari daga wajensu cewa sai sun yadda da Ali sun yadda shi shugaba ne shi ne imam sun yadda da yi masa ɗa'a da yi masa biyayya wai duk annabawa Allah ya musu wasiya da wannan to kaga hauka ya kare a nan wato shi ya sa suka ce annabi Ibrahim ma dan shi'an ne wato shi din ma yana daga cikin waɗanda Allah ya karɓi alkawari daga wajensa sai ya yi imani da abin da da imama da shugabanci na sayyidina ali bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna cewa fadar Allah da yake cewa walaqad ahidna ila adama min qablu wa nasiya fa nasiya wa lam najid lahu azma hakika mun riki alkawari daga annabi adamu min qablu gabanin kowa fa sai ya manta da wannan alkawarin wa najid lahu azma ba mu same shi da azama ba wato karfan kuduri na rike alkawari suka ce anan ana nufin a alkawarin da aka rika wajen annabi adam alaihi salam shine yadda da cewa ali ibnu abi talib shine imam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai annabi adam ya manta saboda baya daga cikin ulul azmi kenan annabawan da suke ulul azmi duk su sun rike alkawarin da aka yi musu ne na cewa su yadda da imamatu ali Ba ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi kuma annabi adam sai ya saki ya manta shi yasa sai aka cire shi daga cikin ulul azmi kaji laifinka bai zama dan shi'a ba sauran kuma annabawa ulul azmi su ne suka zama yan shi'a su sun bi sayyidina ali wato sayyidina ali yana gaba yana gaba da su kaga kaga shi ba mamaki idan ya fassara ayar da ta ce wa inna min shi'atihi ce shi'atihi ai shi'ati ali da ibrahim inda a gurin sa duk annabawa ma magoya bayan ali ne mabiya ali ne wato yana musu jagoranci wannan yana nan rubuce a cikin littattafansu su irin su biharul anwar irin su sulul kafi sulul kafi na na alkulaini ya ka kawo waɗannan maganganu inda yake nuna cewa ai babu akwai ruwayar da suka yi an abil hasan ya ce wato dukkan littattafan annabawa duk littattafan annabawa a cikinsa akwai ambaton wasiya ga sayyidina ali sannan babu wani annabi da aka aiko face an wato umarce shi da ya yi imani da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma imamatu ali wanda yana nan cikin usulul kafi cewa babu wani annabi da Allah ya aiko face sai da ya umarce shi yayi imani da annabi sannan kuma ya yadda da imamatu ali ko wasiyatu ali saboda haka wannan alkawari ne suka ce da Allah ya karba daga annabawa duka su zama mabiya ko magoya bayan sayyidina ali wato su zama yan shi'a shi yasa a aqidar shi'a a imma din nan nasu guda goma sha biyu duk sun fi annabawa suna sama da annabawa wala aqidar su ce tun da annabawa an nemi su yi imani da su kaga Allah ya gaya mana duk annabawa an riƙe alkawari daga wajen su su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya bayyana wato inda zai bayyana a rayuwar ɗayan su to wajibi ne ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama cikin mabiyansa kamar da Allah yake cewa in aqada Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Allah yake gaya mana cewa ka tuna lokacin da Ubangiji ya ɗauki alkawari daga annabawa lama ataitukum min kitabin wa hikma saboda abinda na ba ku na littafi da hikima wato annabci tun thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sannan wani manzo zai ya zo muku wanda yake gaskata abin da ke tare da ku shine annabi sallallahu alaihi wa sallama la bihi lalle tabbata hakika sai kun yi imani da shi wala tansurunna kuma lalle tabbata hakika ku taimaka masa wato haka ubangiji ya rike alkawari daga annabawa yace sun tabbata sun yi ikrari da wannan alkawari ma'ana sun sa hannu akan wannan yarjejeniya suka ce sun sa hannu sun yarda qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin kaga wannan ita ce wato shi ne alkawarin da Allah ya karba daga annabawa duka su yadda da annabi sallallahu alaihi wasallama wato shi ne shugabansu shi ne jagoransu kowane annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana a zamaninsa ta wajibi ya ajiye rigar annabcin sai ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine annabi jagora shine shugaba la tu'minunna bihi wa la tansurunna lalle tabbas za ku yi imani da shi kuma za ku taimaka masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace law kana isa law da musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i da annabi musa yana nan da rai babu abin da zai fishe shi face ya zo ya yi min biyayya ba zo ya zama cikin mabiyana to kaga wannan shine abin da ya ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallama akan dukkanin annabawa ya nuna shugabancinsa akan su to sai shi'a suka gwama shi da sayyidina ali suka ce to shi ma sayyidina ali haka aka karɓi alkawari daga wajensa kila aka karɓi alkawari daga wajen annabawa kila su yi imani da cewa imam ne shugaba ne kaga matsayinsa da matsayin annabi kenan sun zama ɗaya su kuma annabawa duka suna bin bayansa ne kaga wanda yake da irin wannan tunani ai ba za ka yi mamaki ba dan ya fassara ko mu ce ya bankara waccan aya ya ce wa inna min shi'atihi la ibrahim ana nufin shi'a ali tunda da ban wannan ita ce aqidarsa ko kuma yi abin da ya rubuta kenan yake cewa shi ammu a suna da matsayin da babu wani manzo mursali ko kuma mala'ika muqarrabi da ya kai ga wannan matsayin wanda yana na rubuta cikin littafin kumaini al Islamiyya kaga ashe kenan aƙida ce wacce suka gaje ta daga kakanninsu na farko maguzawan farko waɗanda suke fifita annabawa suke fifita a imma a kan annabawa kuma ko a nan garin katsina akwai wanda ya faɗi wannan magana amma da kafin ya faɗa sai ce zai ta kargaza ce zai ta to kaga mu ba mu yarda addinin mu ya zama taɓar gaza ba dan taɓar gaza ba wani mutum arziki ne ko auren ko aure aka zo nema wajen ka kace kace yaya yake aka ce ai dan taɓar gaza ne ka ina ba zai yiwu ba to kuma ya zama dan taɓar gaza shi zai gaya maka addinin kan. shi za ka rike addinin ka daga wajen wajensa kaga sabar da za ka rike ba addini ba to wannan yana daga cikin aqidar shi'a fifita a imma din su akan annabawa duka suna ga annabawa dole su zama mabiyan su kuma Allah ya riki alkawari daga wajen annabawa abinda zai nuna maka shirman wannan aqidar da kayyanta abu na farko idan har ya zama akwai wannan ya kamata a ce alkur'ani ya fito karar ya faɗa yadda aka faɗi na annabi sallallahu alaihi wasallama wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'akum kaga ba agwaba mana shi da wani ba to inda a ce akwai wannan ya kamata a faɗa ya aka yi alqur'ani bai fito ya faɗa ba sai ku kuka faɗa wala qad ahidna ila adam min qabl wa fanasiya wa lam najid lahu azma kace ana nufin an karbi alkawarin sa yayi imani da wilayati ali in ka ce haka wani kuma ya zo ce a'a wilayar imam ɗinsa shi kuma ake nufi kai yaya da shi tunda kai ma ba a rubuta na da ƙaro-ƙaro a cikin ayar ba baiwa Allah madaukakin sarki yana nufin a yi imani da wilayar ali kuma ya ƙi faɗa kuma a kama mutum da wani laifi kan ya imani za ka babu inda alkur'ani ya sarraha da wannan na ɗaya kenan na biyu babu wani littafi cikin littattafan da Allah ya saukar samawiyai da muka samu burbushin wannan bayanin babu wani littafi yanzu kaga littafin littafin at-taura da linjila wato old testament da new testament zaka samu akwai duk da yadda suka canza shi akwai furfushi na nuni zuwa ga annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ne irin su da suka yi ta amfani da shi wajen musulunta da kiristoci inda aka yi ishara aka fito aka nuna bayyanar annabi sallallahu alaihi wanda duk da canje-canjen da suka yi da goge-gogen da aka yi amma har zuwa yanzu ana samun furfushi na wannan na wannan mu'jiza din to in har da da gaske ne akwai maganar sai da ali ita ba sai a samu furfushin ta tun da ai maganar sai da ali ba su zaban musu matsala ba to har sun har sun har tun da har sun kasa goge na annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka suka goge na ali gaba daya babu wannan sannan alqur'ani abin da yake nuna mana na uku kenan alqur'ani abin da yake nuna mana ne Allah ya aiko annabawa duka da tauhidi ne abinda aka aiko su da shi shine an aiko su da su yada tauhidi alkawarin da aka karba a wajen su domin arsalna min qabli min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun babu wani manzo da Allah madaukakin sarki ya aiko inda Allah ya ce face mun masa wa'ayi cewa babu abin bauta da gaskiya sai ni don haka ku bauta mu ولقد بعثنا في كل أمة rasulan an ibudu Allah wa jitanibu tsahut kowace al'umma Allah ce mun aika mata da manzo na cewa ku bauta wa Allah ku nisanci annabawa da Allah ya jero annabi hud annabi annabi salih annabi lut annabi shu'aib annabi nuh waɗanda Allah ya jero a cikin suratul hud duk gaba ɗaya abinda suke to ana ibudullah ma lakum min ilahin ghayru ku bauta wa Allah ba ku da abin bauta da gaskiya sai shi wannan shi da abin da duk suka haɗa baki suke faɗa babu inda wani annabi ya ce ku bauta wa Allah kuma ku yi imani da imamatu Ali ya za a ce sun yada wannan ko an riki wannan alkawari daga wajen sun yada sannan kuma alkur'ani ya yi biris ya ci gaya mana sai ya gaya mana wani bangare guda daya kaga wannan yana nuna cewa wata magana ce ta karya mara tushe mara asali annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aika sahabbansa garuruwa su je su yi da'awa zuwa ga Allah babu wanda aka ce idan ka je ka yi da'awa zuwa ga Allah shahadatu Allah ila illallah kuma ka gaya musu imamatu ali babu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda ya gaya mu'az ibn jabal falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidullah ko shahadatu Allah ila illallah ya zama farkon abin da zaka kirawo su da gare shi shine shahadatu Allah ilaha illallah fa inhum ajabuka lidhalika فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس في يومهم وليلتهم in sun yi maka da'a sun karbi abin da ka zo musu da shi to ka gaya musu Allah ya farlanta musu salloli biyar in sun ansa ka gaya musu Allah madaukakin sarki ya farlanta musu zakka kaga duk babu maganar imamatu ali haka annabi sallallahu alaihi ba a aiko shi ya faɗi imamatu ali don abin da yake cewa shine ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairu shi ma kansa abinda Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi kenan to kaga wani yazo ya ce annabawa duka an dora musu nauyin su yi imani da sayyidina ali sannan kuma a ce waɗanda suka yi imani da sayyidina ali sune ulul azmi minar rusul su suka yadda suka riƙe wannan alkawarin amma ghairu ulul azmi kamar irin su annabi adam ba su riƙe wannan alkawarin ba me wannan yake nunawa abinda wannan yake nuna cewa 'yan shi'a sun fi annabawan da ba ulul azmi ba tunda su sun riƙe ko ba haka ba su suna da awar sun riƙe wannan alkawarin na cewa ali shine imam ba'da nabi sallallahu alaihi wasallama ulul azmi cikin annaba su kadai suka riƙe duk sauran annabawan da ba ulul azumi ba kaga dan shi'a yana ganin ya fi su kun ba bai faɗa haka ba to haka karantar wadda aka tsora shi akai take nuna to wannan kawai ya isa sa ika jikinka ta kashi ka dubi yadda kake miskini kana cikin laifuffuka safe da yamma kuma kawai saboda ka shiga shi'a wani ya zo ya ce ai kafa annabawa kuma ka amince da wannan magana ba za su yiwu ba to wanda zai aiwatar da hankalinsa a inda ya dace ko zai fahimci cewa da'awar shi'a da ake yi ba ta da kyau sannan a har ila yau baya daga cikin wato hikimar ubangiji ko adalcin ubangiji ya tilasta ka kai imani da wani shugaba ka yadda kai mabiyinsa ne a kai imani da shi ba annabi bane ba wani bane alhalin ba baya baya baya baya shugabantar ka annabawa su aka ce mai imani da su a matsayin su na annabawa amma shugaban mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi bike wa da'a har alkiyama ta shi dole kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a domin yana nan a matsayin shugaban ka sawa'un yana tare da mu ko ba cikin ko ba tare da mu sawa'un banda shi babu wani wanda aka ce a yi imani da shi a matsayin shugaba ne da za a yi masa da'a an ki ko an so imam ne musamman ma mutumin da ba a halicce shi ba a lokacin da ake magana a lokacin da ake annaba Allah ko annaba ba a mahalicci halicci eh, Ali ba radiyallahu anhu ba a halicce shi ba sai a za a rike alkawari daga wajen su su zo su imani da imamarsa kuma har a kama su da laifi na cewa ba su imani da shi ba tare da cewa ma ba a halicce shi ba ba kuma annabi bane daga cikin annabawan Allah kamar manzo sallallahu alaihi wa sallama da yau mutum zai wanda aka haifa a cikin musulunci ko aka haifa ya musulunta ya zo bai san abubakar da umar da usman ba wato gabanin shugabancin abubakar da umar da usman da ali bai san da ba za su yi shugabanci ba har allah ya karɓi ransa sai allah ya tashe shi ya tambaye shi ya aka yi maka imani da khilafati abubakar da umar ba a lokacin babu su to don haka wannan magana magana ce wacce take ba ta da tushe amma dai idan har ka fahimci akwai ta to ba za abin ba zai daure maka kai ba idan wani ya zo ya ce maka inna min shi'atihi ana nufin annabi Ibrahim dan shi'ar sayyidina Ali annabi Ibrahim alaihi salam imamul anbiya ne shugaban annabawa ne sannan abul anbiya ne ubangiji ya sanya annabci wato daga zurriyarsa wanda an dafi fi zurriyarsa kitaba a nubuwata wal kitab mun sanya annabci da da da littafi a cikin zurriyarsa annabi ibrahim alaihi salam abul anbiya annaba banu isra'il duk suna fitewa gare shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma nasabar ta tana tutsewa ga annabi ibrahim alaihi salam shi yasa ake masa laqabi da abul anbiya haka shi ne mutum na biyu cikin annabawa a matsayi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne khalilur rahman shi kadai wato cikin annabawa banda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ya samu wannan matsayi na kulla sai kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama za ka shi abul anbiya shine imamul anbiya jagoran annabawa duka kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa izni tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh Allah ya ce wa izni tala ibrahim rabbuhu ka lokacin da ubangijin ta ya jarrabi annabi ibrahim bi kalimatin da wasu kalmomi fa atammahunna ya cika waɗannan kalmomi wato ya ci wannan jarabawa Ƙala sai ubangiji yace in ja'iluka lin-nasi imama ni mai sanya ka shugaba ne ga mutane Ƙala sai ce wa min zurriyati haka nan daga cikin zurriyata su ma wato asasu qala la yanalu ahdi zalimin sai Allah yace ahdi alkawarina ba zai samu ba zai samu azzalimai ba wato ba zai samu ga azzalimai ba ba zai shafe su ba to ita ma wannan aya tana daga cikin ayoyin da shi'a suka yi garkuwa da ita a cikin abubuwa guda biyu abu na farko shine wanda muka faɗa wato bayan bayan sun yi taɓar gabar cewa a imma sun fi annabawa sai suka ce domin ga annabi ibrahim alaihi salam shi ma imama ya tambaya bai ce a bashi Allah cewa inni ja'iluka lin-nasi imama bai ce nabiyan ba wanda yake nuna imam ya fa annabi a wancan satin wani ya rubuto tambaya irin wannan da lokaci bai ba da dama na ansa ba Ya ce wasu daga cikin shi'a sun ce a imma sun fi annabawa saboda Allah ya yake qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdi zalimin to bayan an yi tabargazar wannan ayar ita ake so ta goyi bayan tabargazar abu na biyu cewa wannan aya har ila yau tana nuna ismatul a'imma cewa eh, eh, limaman shi'a goma sha biyu mai ne waɗanda ba sa sabo ba sa kuskure ba sa rabkanwa duk abin da ya fito daga bakinsu gaskiya ce daidai ne kuma dole a yi koyi da su cikin wannan abu suka ce waɗanda duk suka karɓi shugabanci gabaninsu ko bayansu to azzalibai ne daga su ba su canji shugabanci ba wato waɗanda abubuwa guda biyu suna daga cikin abin da shi'a suka yi hujja da wanda aya a kansu abu na farko shine wanda muka faɗa ɗazu cewa annabi ibrahim salam ya nemi imama wanda take nuna cewa ta fi matsayin imam ya fi matsayin annabi to kaga wannan wato makurarar jahilci kenan kana neman kurewa a jahilci kaiwa magariyar cike wato ta samu wannan magana ta ka kai ƙarfi in inda shi ne wannan magana yana jin larabci imam shi ne jagora jagoranci hawa hawa ne ko ba haka ba jagoranci hawa hawa ne akwai wanda jagorancinsa na kwata-kwata ne duniya da lahira imam ne duniya da lahira kamar annabi sallallahu alaihi wasallam imam ne duniya ga lahira kuma jagorancinsa na gaskiya ne ba na kafirci ba ne ba na zalunci ba ne jagoranci ne na dole ka yi masa da'a idan ba ka yi masa da'a ba to ka gama kaɗewa ka gama tambatsewa a rayuwa kaga jagorancinsa jagoranci ne na koli da babu sama da shi duk annabawa suna ƙarƙashinsa Shi ne shugabansu kaga jagorancinsa ya ɗara na kowa sannan jagorancin sauran annabawa su ma dukkansu a imma ne jagorori ne sannan a yi ta samun jagorori jagorori irin jagorancinsu abubakar umar usman duk jagoranci ne jagorancin abubakar da umar bai kai jagorancin annabi ba su ma dole su yi koyi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su a kai haka nan waɗanda za su zo bayan su kuma dole su koyi da su iqtadu bil ladaini min ba'di abubakar wa abubakar wa umar nabi ce ku yi koyi da waɗanda za su zo baya na abubakar da umar kaga waɗanda za su zo bayan sa bayan su dole su koyi da su shi yasa yana daga cikin sharuɗan da aka gicciya wa Usman radiyallahu ta'ala anhu lokacin da za a ɗora masa nauyin al'umma cewa zai yi bi tafarki irin na abubakar da umar wajen jagoranci kaga jagorancin sa bai kai nasu ba jagorancin sa bai kai nasu ba to haka za a yi ta har a zo kan jagora na sallah liman shi ma ba imam ake ce masa ba kaga kalmar imam tana nufin jagora jagorancin nan zai iya zama na gaskiya kamar waɗannan da muka ambata zai iya zama jagoranci ne na barna amma dai yana jagorancin wasu mabarnata a ƙarƙashinsa sunan shi shi ma imam a baka isa ka canza masa wannan suna mutum da Allah yana cewa wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum fa qatilu a'immat al-kufr innahum la imana lahum la'allahum yantahun kaga yace a'immat al-kufr kaga ashe a kafirci ma akwai imam ba ma ɗaya ba akwai a a'imma Allah ya ce ku yaki a'immat al-kufr innahum la imana lahum ba su da rikon alkawari kaga ubangiji ya ya kirawo su a imma haka nan fir'auna da mutanensa ubangiji ya kirawo su a imma wajen allamihu a immatan yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yunsarun wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na wa yawm al-qiyamati hum min al-maqbuhin haka ubangiji ya kirawo al-qur'auna da jama'arsa da magoya bayansa waɗanda Allah ya halaka sai ya kirawo su a imma limamai kaga ashe a imma imama din ana samun ta cikin kafirci akwai limaman kafirci a fir'auna da mutanensa limamai ne amma na kafirci haka ita kalmar imam tana nufin shugaba wanda zai yi jagoranci wannan kuma imama ubangiji ya sanya ta cikin a cikin banu isra'il ubangiji ya sanya ta cikin banu isra'il ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولا تكن في مرية من, من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون وبنجدي يكراو يسكي يا سن بنو إسرائيل سزما أئمة yake mun ba wa annabi Musa littafi fala takum fi miryatin min liqa'i wa ja'alnahu hudan li bani isra'il mun ba wa annabi Musa littafi kada ka zamo mai shakka wajen haduwa min liqa'i daga haduwarka da da ubangijinka sannan yace wa ja'alnahu hudan li bani isra'il sannan muka sanya shi shiriya ga banu isra'il sai yace wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu muka sanya daga cikin su muka sanya wasu a ilma kaga a cikin banu isra'ila an samu a ilma cikin mabiya annabi Musa alaihi salam kaga kenan imama din ana nufin jagoranci kamar yadda annabi sallallahu ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da da su banu Isra'il wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ubangiji madaukakin sarki ya ce mun kyale fir'auna yana yin abin da yake yi dan muna so mu yi gaiwa ga banu isra'il mu su a imma wa nuridu an su a imma kaga a cikin banu isra'ila ya sace a imma da yawa saboda a imma imam ana nufin jagora shi sa Allah madaukakin sarki ya kira annabi Ibrahim jagora kuma Allah madaukakin sarki ya yabi ibadur rahman ibadur rahman din ana nufin annabawa kadai ana nufin dukkan waɗanda Allah ya sifanta a cikin waɗannan aiwa ibadur rahman allazina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahil jahiluna qalu salama da يبيتون بربهم سجدا وقياما waɗannan da aka sifanta a cikin waɗannan ayu da waɗannan sifofi Allah ya faɗi irin addu'a da suke yi ya faɗe ta kuma a siga ta yabo ba siga ta suka ba na والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما yace suna addu'a suna ta ya ubangiji ka babu daga min a hablana min azwajina kai mana kyauta daga isa bana matan matanmu wa zurriyatina da zurriyanmu ƴaƴanmu qurrata a'yunin abinda zai zai faranta mana rai wa ja'alna lil muttaqina imama ka sanya mu abun koyi ga masu tsoron Allah a nan kana nufin Allah ya baka kenan wata wani matsayi da ya na annaba kenan Allah ya yabi mutanen da suke addu'a suna cewa a ba su matsayin da ya fi annaba kaga ba wanda zai faɗi wannan sai mahaukaci abinda ayar take nufi ka sanya mu a mahallin waɗanda za a zama ana koyi da su ana ganin abin kirki tare da su ana koyi da su shi ne ma'anar imama din imama ce fiddini domin imama iri biyu ce akwai imama shugabanci wanda za ka yi ka sa a bi ka tilas wato imama bisaifi wal kuwatu was sultan ka zama kana da ƙarfi kana da gwamnati kana da jama'a kana da sojoji tilas a yi maka biyayya wannan sunan shi shi ma imam wanda zai sa tilas a yi masa biyayya da ƙarfinsa zai iya zama mutum ne mai gaskiya zai iya zama kuma mara gaskiya kuma sunan shi imam sannan akwai imama fiddi wanda yake abin koyi ne gurin mutane yu'allimun nas alkhaira yana koyar da mutane alkhairi wa yaqtadi an bihi mutane na koyi da shi don a bisa wannan dukkan wani malami na kwarai to imam ne domin zai karantar da mutane alkhairi sannan ko mutane za su rika koyi da ɗabi'unsa na kwarai kaga imama kenan tana zama biyu akwai imama ta ƙarfi wadda za a yi koyi da kai tilas ko an ko an so saboda mulkin ka saboda sultan ɗinka ko kuma imama wanda za a yi koyi da kai saboda alkhairin da ake gani tattare da kai kai kuma kana koyar da mutane wannan alkhairi to wannan su ne abinda alkur'ani ya nuna su ne abinda Allah maɗaukin sarki ya kira ulil amri ya yi wallazi na amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ulil amri minkum sunan su ne waɗanda suke da imama bil quwwati was sultan ko kuma imama bil din wanda suke malamai ko kuma masu mulki a hannu to nan da ubangiji ya ce inni ja'iluka lin-nasi imaman yana nufin jagora wanda zai koyar da mutane alkhairi jagorancin nan nasa kuma ya yi shi ne da annabci kaga babu maganar fifita imam akan annabi a cikin ayar sannan da suka ce wannan ayar tana nufin imam ma'asumi ne wanda wanda duk zai zama imam sai ya zama ma'asumi na farko dai kaga ayar tana magana a wasu malamai sun fassara la yanalu ahdi ahdi din nan sun fassara ta da nubuwa la yanalu ahdi ai nubuwati ba wanda zai samu annabci wasu ka fassara shi da cewa sakamakon gidan lahira wato sakamakon aljanna babu wanda zai same shi sai wanda ba azzalimi ba wanda yake azzalimi Allah ya la'ance shi ala la'natullahi ala ala zalimi ala la'natullahi ala zalimi ubangiji ya la'anci azzalimai wasu suka ce saboda ana nufin ahadi a nan ana nufin wato samun rabo na lahira babu wanda zai same shi sai wanda yake ba azzalimi ba sannan azzalimi nan. su suna cewa ai azzalimi ana nufin wanda bai taba cutar kansa ba bai taba cutar wani ba suka ce da ali shi kadai ne wanda bai cuci kansa ba yayi sujjada ga gunki bai taba kuma cutar wani ba don haka shi tun tashin sama shi musulmi ne sabanin abubakar sabanin umar sabanin usman su musulunta don haka su azzalimai wani ilan hauka ne wannan yanzu shin kaddara ba da can su sun yi sujjada ga gunki ko sun yi shirka kafin su musulunta idan sun musulunta sai wannan shirka ta yi ta binsu sai ta bin lai yanzu duk wanda ya tuba Allah ba da kankare masa abin da ya ba kula yake yubaddil Allah sayyi'atin hasanat daidai ne ka ci gaba da ce masa azzalimi bayan ya tuba in dai har za ka ce wa mutum azzalimi bayan ya tuba to annabi Musa ba sai kira shi azzalim dan shi yake cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim lokacin da ya laushi wannan bakin da ya mutu kaga cewa rabbi inni zalamtu nafsi ya ubangiji na zalunci kaina faghfir li ka gafarta mu faghfara lahu Allah ya gafarta masa to da yace na zalunci kansa a gafarta mun. Allah yace ya gafarta masa kaga ubangiji ya yarda cewa ya zalunci kansa amma ya gafarta masa to bisa yadda suke cewa duk wanda ya taba yin shirka azzalimi ne bai kamata ya zama shugaba ba ko wanda ya taba zama azzalimi ko ga kansa ko ga wani bai kamata wato za a ci gaba da kiran shi azzalimi kaga bisa wannan magana za su kira annabi Musa azzalimi kaga sai su faɗa miji in ba haka mato su warware magana su sannan annabi yunus alaihi salam wa zannu ni idhaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alaihi wa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wannan ba annabi yunus bane ba annabin Allah bane zaka ce masa zalimi dan ya ce inni kuntu inni kuntu na kasance yanzu ya tuba ubangiji ya karɓi tubansa ya tsirar da shi ya ɗaukaka shi har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ni ala akhi yunus ibn matta kada ku nemi fifita ne ga dan uwana yunus ibn matta malamai suka ce ana nufin kada ku fifita annabi sallallahu alaihi wasallam da niyyar ku ci zarafin annabi yunus wato fifita wanda za ku yi wacce a cikin ta za a fahimci kuna kuna kuna sukan annabi yunus ne ita annabi ya hana amma sa akan sauran annabawa don Allah ya gaya mana ya nuna masa cewa ya zama kamar sauran annabawa ya rika hakuri kai ya zama kamar annabi Yunus wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut in zada wa huwa makdub kaga Allah ya ce kai kai hakuri da hukuncin ubangijinka wala ta kunta ka hut kaga ki kina yana da fifiko akan sahibil hut ma abocin kifi shine annabi Yunus to amma duk da haka annabi ya hana a fifita shi fifita wanda za ta haifar da sukan annabi Yunus alaihi salam to kaga a bisa waccan magana ta shi'a annabi yunus zaka ce masa azzalimi saboda ya taba cewa inni kuntu min azzalimin ai duk wanda ya abu ya tuba shikenan wannan abun ba a kawo shi a cikin lissafi matukar ya tuba ya daina shi da wanda bai ba duk da al-islamu ya jubbu ma qablahu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam duk aka yi a baya musulunci na na gogewa ka duba lokacin da mutanen annabi shu'aib suka nemi eh, annabi su'aibu alaihi salam da shi da sai sun koma ga addininsu na farko bayan sun shirya sun gane cewa na addinin ba gaskiya bane amma sai suka ce sai kun dawo ranar mala'ul da zina stagmar min kawai da nukuri don naka ya shu'aibu wanda zina amanu ma'aka min karyatina aula ta'udunna fi millatina qala awalau kunna tarihin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 sai mun kore ka ya shu'aibu da kai da waɗanda suka yi imani tare da kai daga alƙaryar nan samu wato sai mun kore ka au da ka'udun na fi millatina ko ku dawo mu ci gaba da abin da ake yi hal awalan kunna yi ko da ba mu san abin da kuke yi hadis taraina ala allah kadiban min yi wa allah mun yi wa Allah ƙarya mun kage ƙarya mun jingina Allah in udna fi millatikum in muka koma cikin addinin kaga yana nufin cewa sun shi ba za su koma ba shin da sun taɓa yi yanzu ba za su koma ba ya zama laifi za a ci gaba da kiransu akan suna akan cewa su azalimai ne da can sun yi abin nan sun taɓa zama a cikin addinin mutanensu kaga wannan a wanda yake mai hankali mai tunani ba zai irin wannan magana ba Allah yana gaya mana annaba duka an gaya musa wa qala al-mara'u alladhina wa qala alladhina kafaru li rusulihim لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا sai mun fitar da ku da ƙasar mu ko ku dawo a mu saboda kasancewar da mutum ya taɓa yin abu sai ya tuba ba shi yake nuna yana kasa ba ta yiwu a samu wani wanda bai taɓa yin irin wannan laifin ba amma bai kai shi ba bai kai shi daraja bai kai shi martaba a gurin Allah ba yanzu sahabban farko almuhajiruna wal ansar as-sabiquna al-awwaluna din da Allah ya faɗa irin su Abubakar Umar Uthman da su Ali din da su Abu Ubaida ibn al da su Sa'ad ibn Abi Waqqas da su Abdurrahman ibn Auf da su Talha ibn Ubaidillah da su Sa'id ibn Zayd waɗannan gaba waɗanda suka yi imani tun a farko wanda da can suna cikin wani abu na shirka daga baya suka yi imani shin ba su kara waɗanda za su zo daga baya su yi imani ba duk da cewa wanda zai zo daga baya watakila ma 'ya'yansu ne ba su san ma wani abu shirka ba an haife su a musulunci ko kamar mu dinan da yawancin mu dukan mu ma an bace dukan mu ba a cikin musulunci aka haife mu sai mu bi su ko daya ba wanda zai faɗi wannan Allah ta ila yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna kaga ubangiji sai ya fifita waɗancan da farko da waɗanda za su zo daga baya duk da za a sa su aljanna gaba ɗaya sun bi Allah to amma na farko din nan waɗanda suka ciyar da su aka yi kitali da su sun fi waɗanda za su zo daga baya saboda haka ashe kasancewar wani ya taɓa yin laifi ko an taɓa tsintarsa a cikin da ya tuba ba shi zai nuna kuma ana tuhumarsa da wannan laifin ba za a kuma iya kiran sama mai wannan laifin yanzu da kana bacci sai ka barka sai a ci gaba da ce maka mai bacci a ci gaba da ce ma mai bacci saboda da zo aka tashe ka daga bacci ka zama mai bacci to dan me ba za ka zama farkakke ba ai kafin kai baccin a farkakke ko kana tafiya sai ka zauna sai a ci gaba da ce ma mai tafiya ko kana zaune sai kai tafiya sai a ci gaba da ce ma mai zaunan ne suna ka gaba duk abin da kake ciki da shi ake sinanta ka ba za a sinanta ka da wani abin da ka bar shi ba wannan shine hankali to haka waɗanda suka yi wani abu daga baya suka tuba to suna iya zuwa su fi wanda ma ba su taɓa yin aikin ba akwai wanda watakila tantirin fasiki ne shidani ne macuci ne Allah ya shirye shi lokaci guda ya zo ya rike addini riƙewa gangan har ma ya fi wanda da tambaye daman can yana tare da wannan addini mutum nawa ne yake shigowa musulmi kabo amma ya zo ya rike addinin sama da tsohon musulmi shi kenan sai a ci gaba da fifita tsoho saboda shi sabo ne ko da ko yana da abin da wancan baya da shi kaga wannan duk ya saba wa tunani ma na hankali saboda haka ko da ma za a fahimci cewa la yanalu zalimi na ana nufin azzalimai ba za su samu wannan abun ba ba ana nufin waɗanda suke ko da imamar ake nufi ko da ana nufin imama din shugabancin irin wanda suke magana ayar ba za ta nuna cewa sai da abubakar ba zai samu ba ko umar ba zai samu ba ko usman ba zai samu ba saboda da can sun yi shirka kafin su musulunta wannan ba wanda zai faɗi wannan sai wanda yake wato ya samu tabuwa sannan abu na gaba dan mutum an ce ba ba ne. shin yana nufi ma asumi ne yanzu da an ce wada ba a zalimi ba ne yana nufin wada ba a sumi ne ba alaƙa nafiyu zulmi abinda yake nuna shine isbatul adl wani adali ne kasancewar wani adali ne ba shi ke nuna ba kuskure ba ba shi ke nuna ba sumi ba ne ba shi yake nuna wani lokaci ba zai iya tuntube ba abin da yake nufi shine yana nuna wannan mutum galibin lokutansa da ayyukansa duk da'a ne ga Allah ba za ka sifanta shi da azalimi ba shine abin da kawai yake nufi haka ayar ba ta da alaka da maganar isma har a ce tana nufin a cewa duk waɗanda suke a imma dole su zama masumai Allah yana cewa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikeen Allah ce lalle annabi Ibrahim ya kasance ummatan ummatan umma shine jagora shugaba imam wanda ake yi wa biyayya ake yi wa da'a qanitan almuti'ul khashir mai da'a mai kankantar da kai ga Allah hanifan wanda karkacewa shirka zuwa ga da tauhidi walam yakun min almushrikin baya daga cikin masu shirka Allah ce shakiran li an'umihi اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وبنجي يتي شاكرا لأنعمه شيء mai gode wa ni'imomin Allah ne da ya masa istabahu ubangiji ya zabe shi wa hadahu ila siratin mustaqim ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici Allah ce wa atayna fi dunya hasana mun ba kyakkyawa a nan duniya ya zan annabi ne mai da'a mai biyayya wanda ake ambatan shi da kyakkyawan ambato wa inna fil akhirati lamina salihin kuma a ranar lahira yana cikin mutane na gargaru thumma auhayna ilayka sannan sai muka yi maka wahayi ya rasulullah an ittabi millata ibrahim hanifan tabi addinin annabi ibrahim hanifan kana mai karkacewa shirka wa ma kana min al-mushrikin ko yana mai karkacewa shirka wa ma kana min al-mushrikin baya daga cikin mushrikai kaga Allah ya sanya annabi ibrahim umma umma alqur'ani ta da daban-daban ta da ma'ana wajen hudu umma akan yi amfani da kalmar umma ana nufin al-burhatu min zaman wani dan lokaci kamar yadda Allah yake cewa wala in akarna anhum al-azaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma لا يقولون ما يحدثهم ألا wa يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به wala ألا akarna إن أخرنا عنهم العذاب إلى أمته إذا ممكن تنكر كانوا أبابا زوانا dan lokaci. la da za su rika cewa ma yahbisu me ya hana azabar ta sauka ala yawma yatihim laysa masrufan anhum ranar da azabar za ta zo musu to babu abin da zai kawar da wannan azabar wa haqa bihim ma kanu bihi yastaji'un abin da suke izgili da shi zai auka musu kaga anan kalmar umma ta zo da ma'anar al-furhatu min az-zaman wani dan lokaci wa qala na naja minhuma wa dhakara ba'da ummati ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun wa qala allazina ja minhuma sai wanda ya tsira daga cikin mutanen nan biyu yan kurkuku da suka gaya wa annabi yusuf alaihi salam mafarkin wanda ya tsira wadda kara ba'da ummati ya tuna da maganar annabi yusuf da yake uskurni inda rabbi ka ambace ni wajen shugabanka ne gidanka sai ya manta to bayan ya tuna ya ji mafarkin sarki قد ذكر بعد أمة الشاهد بعد أمة باين ونلوكة كذا أمة تنزوها بمعنى البرهة من الزمن ونلوكة هكذا أمة تنانف جماعة wanda suka haɗu a kan wani abu guda ɗaya kamar da Allah yake faɗa walamma game da annabi Musa walamma warada ma a madiyana wajada alaihi ummatan min an-nas وجد عليه أمة من الناس umma a أمة tana da wasu jama'a da suka tattaru akan wani aiki iri lokacin da yazo daidai ruwan Madiyana sai ya samu wata umma wato wasu jama'a na mutane suna shayar da abin ababen hawa ko suna ibar ruwan da za su sha kaga nan umma tana nufin jama'a wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun sannan umma tana zuwa bi ma'ana ash-shari'a tana nufin bi ma'ana addini tana zuwa da ma'anar shari'a ko wani addini ko wata al'ada da wasu mutane suke bi inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharin muqtadun kaga umma ana yana nufin al mun samu iyaye mu kan wannan addini mun sami su kan wannan tabarki al'ada kenan tana zuwa shugaba jagora wanda yake muallimun nas al-khair kamar yadda Ibn Abbas da sauran malaman tafsiri suka fassara ummatan ay yu'allimu an-nas al kuma sannan yuktada bihi fil yana koya mutane alkhairi sannan ana koyi da shi shine ma'anar umma kasancewar a lokacin da aka aiko shi shi kadai ne mumini shi kadai ne akan gaskiya duk waɗanda suke doron ƙasa a lokacin ba sa bin addininsa za ka ga shi kadai ne umma shi yasa malamai suke cewa in ka zan a kan gaskiya kai kadai to kai ne umma din ko da kai kadai ne kai al'umma ne wato kamar yadda ibn mas'ud yake cewa anta ummatan anta ummatun wa in kunta wahdaka ala al wato kai ne al'umma ko da kai kadai karɓe gaskiyar to kai ne al'umma ibn uyayna yana sifanta wani tabi'i abu hamza as-sukkari da cewa kana umma mutum ne shi kadai zai rike gaskiya ko da duk za a saba masa yake to umma ne don haka ita umma ba lalle ana nufin dandazon jama'a ba ba ana nufin taro ba ba ana nufin astawadul azam ba a duk wanda zai rike gaskiya to umma ne saboda duk mala'iku suna tare da shi duk mutanen kirki da aka saba a duniya suna tare da shi za ka ga umma ne ko da ko zai tsinci kansa shi kadai a dan zagayen da ke a dan tsokokin da yake rayuwa shi umma ne ذاك الله يتم أنت النبي إبراهيم لسوى أمة أي إماما يعلم الناس الخير ويقتدى به في يساء الله مدعوكي سلكي وهي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتي أن اتبع ملة إبراهيم حليفا كبت الدين النبي إبراهيم وتكذن كان كان الدين النبي إبراهيم الدين النبي إبراهيم شيء الدين اللي da ya bara'a الدين اللي addinin الشركة الدين اللي addinin da ya ya ce sai an kadai ta Allah shi kaɗai wannan shi ne millati Ibrahim shi yasa Allah yake cewa game da cikin suratul an'am qul ni hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikeen kace ni hadani rabbi ubangiji na ya shirye ni ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici dinan qiyaman addini wanda yake daidaitacce millata Ibrahim addinin annabi Ibrahim عليه السلام فوراك لا عبس واحد لسوى يجاء الدين النبي إبراهيم وما كان من المشركين النبي إبراهيم بعد الاتكمة الشركة يسوى كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلم أمته أن يقول إذا أصبحوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمة السعر cewa duk lokacin da suka tashi daga bacci da asuba wato da safe in suka tashi su ce asbahna ala fitratil islam mun waye gari bisa fitra ta musulunci wato alitta ta asali wacce ba ta gurbace ba wa kalimatul ikhlas da kalma ta ikhlas ita ce kalmar shahada shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa dinina wa dinina wa dinina da addinin annabin sallallahu alaihi wa sallama wa dinin nabiyina Muhammad wa millati nabiyina Ibrahim da kuma addinin babanmu Ibrahim hanifan wanda ya karkace wa shirka musliman wanda yake musulmi ya miƙa wuya ga Allah wa ma kana min al-mushriki da baya daga cikin mushrikai wa kana an sallallahu alaihi wa sallam ala inni utitu al-kitaba wa mithluhu ma'ahu yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kita lalle an bani littafi shine alqur'ani wa mithluhu da wani abu kwatan kwacin sa ma'ahu tare da shi menene wannan abun kwatan kwacin sa tare da shi shine sunna sunna tare take da alqur'ani ba ta rabuwa in kana son ka zama shiryayye miƙaƙƙe wanda kake kan gaskiya kake mai san annabi na gaskiya to ka riƙe alqur'ani da sunna ba za ka raba su ba دولة كريجة القرآن دولة كريجة السنة شما القرآن شما سنة وهي كما إن بك البيان أبايا فمر القرآن القرآن هيك وهي فلا قل فينا فلا قل فينا رجلا شبعان على أريكته قولوا بيننا وبينكم بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه على إني أوتيت الكتاب ومثله معه annabi yace fala unsiyanna rajulan kada in kuskura in samu wani mutum shab'ana ala arikatihi ya ci ya koshi ya cika cikin sakatin ya zauna akan gadansa ko akan kujerarsa ya kulu yana cewa bainana wa bainakum hadha alquran abinda ke tsakaninmu da ku wato abinda zai yi hukunci tsakaninmu da ku alqur'ani kawai fama wajen fihi min halalin abin abinda muka samu alqur'ani ya halatta mu ma za mu halatta wa ma na fihi min haramin haramna abinda muka samu ya haramta mu ma za mu haramta wato shi ba ruwansa da sunna ko menene alqur'ani kawai zai ɗauko? in ya samu alqur'ani ya ce haram ne ya yadda haram ne in alqur'ani bai ce haram bane ko sunna ta ce haram ne shi bai yadda ba <coughs> ko da alqur'ani bai yi maganar abin ba in alqur'ani ya ce halal ne to halal ne ko da kuwa sunna za ta zo ta yi bayanin wannan abin ko ta zo ta soke wannan hukunci shi bai yarda ba ma wajadna fihi min halalin halalna wa ma wajen wajadna fihi min haramin haramna kaga waɗannan sune qur'aniyu da ake cewa wato ɗan alqur'ani zalla kuma abin ta takeici ɗin ba san komai Alƙur'anin ba hatta su ma ba ta tajwidi suke yi ba ai kaga ba ma dai suke karanta ba ba ta ba shi haƙƙin saka bai da aka sauka ai qur'anin arabiyya amma kana karanta shi da harshe na gardawa kawai haka ba za ka ce kana karanta alkur'ani yadda aka saukar da shi ba baka kuma yi kokari ka koya ba sannan aka zo fassara alkur'anin baka sanya za ka fassara shi ba wa ya kuma zo na aibiyahun ka ce suna kabalu ko ka rika ba wa mutane surkulle kana cewa wai wai wai wa abin nan wa kana qaba qausaini aw adna sai qaba qausaini maganin qaba kama mutane sai an ce qaba qausaini ko an kawo yaro yana fitsarin kwanci ka ce a rubuta masa zarni wa man khalaqtu wahida saboda ko mace za ta haihu mace za ta haihu ka ce ka ce ka ce a je a rubuta masa ya kuruju min bai da sulub a tsaya nan wani dan zai faɗo sulub to mai alaƙa da wannan sulub din na namiji ba a yi ba mace ba ko ka ce ah, maganin kulama abu san kam wai sai ta kame to kaga wanda yake da irin wannan bai ma san me alqur'anin ba bai ma san me alqur'anin ba kuma shine zai zo ana rigima da shi wai fa bi ayi hadisin ba da huyu minun da wani hadisi za ku yadda ba alqur'ani to kai da alqur'ani hadisi ne kenan shine mana kai da alqur'ani hadisi ne afa bi hadha alhadisi antum mudhilun kaga alqur'ani shi kansa hadith ne ma'ana abinda ake nufi hadith shine zance bayan alqur'ani ya zo muku daga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi da wannan alqur'ani ya zo da shari'a to kuma wani abu ne kuke nema bayan wannan shari'a da annabi ya zo da ita cikin shari'a da alqur'ani ya zo da ita akwai cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana me ma'anar uswatun hasana ku yi koyi da manzo Allah a koyi aka ce kai koyi shine ka ga me yake fada ka faɗa me yake aikatawa ka aikata ba shine koyi ba wa ba atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wa in tuti'uhu tahtadu kaga ya nuna shiriyar ka ba za ta ba sai kai masa da'a sai ka rike abin da yazo da shi to wannan shine hadisin da Allah yake ka rike sai ka ce ba za ka rike shi ba dan ko ba za ka yadda da abin da manzo yazo da shi ba annabi bai zo da wani abu nashi na kansa ba duk abin da zo da shi daga Allah ne walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wasil annabi bai gina wani abu da kashin kansa ba ya je ce mutane ga shari'a ni yadda nake ta ba قل ما يكون لي أن in من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي فكيف زي يبقى إن تنزع القرآن كوي دان كحين كينا كوي إن in canza إن تنزع haka nake ganin ana قال ba zan yi ba. haka annabi duk abin da ya faɗa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi kaga abin nan da ake cewa ka yarda da shi sunna ce ta annabi ita ma wahayi ce ba wai shi ya kirkira yayi gaban kansa ya faɗa ya ce aka Allah yake so ba annabi ya sake cewa ba ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu mala yake fa hadha al hadith muwafiqun li kitabillah wannan hadisi ya dace da abin da alqur'ani ya zo da shi فإن الله ذكر في كتابه أنه صلى الله عليه وسلم يتلو الكتاب والحكمة القرآن يا أبا تسوى النبي صلى الله عليه وسلم كرنت القرآن لهكمة وهي التي أوتيها مع الكتاب هكمة التي تسي أبن أتباشي تارد الكتاب وقد أمر الله وقد أمر في كتابه بالاعتصام بحبه جميعا Allah ya yi umarni cewa a yi riko da igiyar ta gaba ɗaya ya yi umarni a cikin littafin sa da cewa a yi riko da igiyar ta gaba ɗaya ونهى عن التفرق والاختلاف يا هنا للربوة لسنساقاني وأمر أن نكون شيئة واحدا لا شيئا متفرقين يا كما أمرتين مزمى شيئا غداء وتتندق كان أن ما دك أن أمرتين مزمى أبو داع kada mu zama shi'an wato shi'o'i daban-daban kai shi'ar ali ne wancan shi'ar muawiya ne wancan shi'ar yazidu ne wancan shi'ar waye ne Allah ya hana wannan haka za mu dakata a nan sai na gaba insha abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya yi mana sallallahu wa wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin salatu ala والصلاة khalqi ajma'in nabiyina الخلق wa ala alihi wa man sara ala على wa ودعوته ila يوم din zan an sa waɗannan tambayoyi a gurguje duk da wasu na buƙatar dan tsawaita wajen bayanin su to amma saboda wata larura ba zan iya tsawaitawa ba don haka wani lokaci idan mun samu dama waɗanda suke buƙatar dogon bayanin ko karatu ya biyo ta kansu sai mu yi dogon bayanin a kansu wannan yana cewa shin yanzu dan allah malam za ka ce manzo sallallahu alaihi wasallama bai naɗa wanda zai gaje shi ba ka duba muhimmancin shugabanci to a wanda ita ce hujjar bari an karanta sauran tambayoyin sannan ya ce wanda ya bi wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi laifi wanda bai riki wannan shugaba wanda bai riki wannan shugaba ba to shi ya sani to na farko cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wasiya ma'ana ya ce ga wani shugaba in bai haka ba to ba a fahimci muhimmancin shugabanci ba wannan ba gaskiya ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin muhimmancin shugabanci ya sanar da sahabbansa muhimmancin shugabanci sanar da muhimmancin shugabanci ba shi yake nuna tilas sai ka shugabantar ba kuma tun da ne waɗanda kake tare da su ka karantar da su mahimmancin shugabancin to ka gama komai annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya nuna mahimmancin shugabanci cewa kada mutum biyu su yi tafiya face akwai shugaba tsakanin sannan ya kula cewa waɗanda ya bari din tabbas ba za su zauna haka nan kara zuba ba dole za su samu shugaba don ya koyar da su wannan kuma haka ya faru ko da aka annabi ya rasu duk sai aka watsi kowa ya kama gabansa aka shiga zaman doya da manja ai kaga ba haka bane da annabi sallallahu alaihi wasallam duniya aka yi ittifaki akan abubakar babu wani wanda ya ja akan shugabancin abubakar ko ya dauke kofi akan cewa shi yanzu shi ya cancanta ya zama shugaba ba abubakar ba ko da aka ce ya yaƙa amurtadduna ba su suna ja ne da shugabancin ba a su suna ja ne da musuluncin duka su musulunci ne ba su yadda ba waɗancan da suka hana zakka su kuma zakka ce ba su yadda su bayar ba ta suka yi za su kafa tasu daular ba sai waɗanda suka ce su ma suna da nasu annabin kaga wannan da annabi suke ja ba da abubakar ba shi bai ce shi ne bane haka an samu shugabanci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa ya karantar da al'umma da haka sun san cewa tabbas annabi ya san cewa in ya bar duniya za a samu shugaba kuma haka ya faru an samu shugaba din haka kaga magana cewa annabi ya abin da shu mahimmanci shugabanci mahimmancin shugabanci ba yana nuna sai ya nada musu ba wannan magana cewa an nada ali wani kuma sai ce abubakar aka nada to ya zaka da shi akwai hadisi cikin sahihain da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu wal mu'minuna illa abubakar lokacin da ya cewa wa Aisha kirawo mun dan uwanki rubuta littafin da ba za a rigima ba bayan bayana sai ya ce aballahu daga baya sai ya fasa ya ce aballahu wal mu'minuna illa ababa Allah da mu'minai ba wanda za su zaɓa sai abubakar kuma haka ya faru wato shi da kansa ya fahimci cewa ba za a saba akan abubakar ba kuma ba a saba ba ba a saba akan umar ba ba wani wanda ya fito ya ce shi zai kafa daularsa bai yadda da shugabancin umar ko akwai babu ba a yi yaƙi yaƙi tsakanin musulmi da musulmi saboda shugabanci zamanin sayyidina umar lokacin sayyidina usman to an yi ittifaqi a kansa. waɗanda suka fito daga baya wasu kauyawa ne suka fito su ma suna yin magana ne akan cewa an yi zalunci iri kaza iri kaza sai na ali da ya zo ya hawo mulki kusan rabin al'umma duk ba sa tare da shi aka yi ta yaki saboda haka kaga waɗancan din da kake so ka kira azzalumai su ne aka samu ittifaqi akan shugabanci saboda haka babu dalilin da zai sa ka ce sai an samu nassi in an samu nassin to wanda wanda ba a a gurin ka ba a samu nassin ba shi al'umma ta haɗu kanta, ko kuma al'umma duk ta halaka gaba ɗaya tambayar ka ta biyu tana da alaka da ta farko wanda bai wanda ya bi wasiyar annabi yayi laifi in ka kawo wasiyar da ta tabbata cewa ga wasiyar nan babu laifi amma ina take ai wannan abin da ake kira al-musadara al-mazlum wato kai intijaji da mahallin niza' abinda nake ja da kai a kansa kuma ya zama shine hujjarka abin zai zama hujjarka in ce ka ce wannan zaki ne in ce a wannan dan taure ne me ya hujjarka na cewa zaki ne ka ce hujjata na cewa zaki ne saboda shi zaki kaga wannan shine malamai suke kira al-musadara alal Ka kai hujja da mahallin nisa kamar yadda wani lauya ya tsaya zai kare wata ko wani wanda yake ake tuhuma yace ya shugaba mai alfarma na wannan kotu wannan abin tuhumar wato wanda nake yi wa lauya akwai hujjoji da dama waɗanda suke nuna shi ne akan gaskiya kuma ba mai laifi ba ne hujja ta ta farko shi ba mai laifi ba ne hujja ta ta biyu tuhumar da ake masa ba gaskiya ba ne hujja ta ta uku waɗanda suke tuhumarsa su ne masu laifi hujja ta ta hudu bayan waɗannan hujjoji ƙarfafa da na kawo ya shugaba shugaban kotu wannan yana nuna cewa wannan da ake tuhuma ba mai laifi ba ne wassalamu alaikum sai ya launa to kaga wannan duk al-musagara ala al-mazlum kai hujja da mahallin niza ai duk waɗannan abubuwan su ake so ka kawo hujja a kansu ka ce wanda ya yi wasiya ya yi laifi to ai wannan shine ake rigimar a kan sai wannan da yake cewa a littattafan sunna an ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aliyu kai a wuri na kamar matsayin annabi Haruna ne a wajen annabi Musa dan dai babu annabi a bayana ma'ana kenan ma'ana kenan da da wani annabi a bayansa da Aliyu ne to tunda annabi sallallahu alaihi wasallama tunda tunda annabci ya kare sai khalifanci to kaga shi ya cancanta da wannan nassin wani hadisi sahihi ne duk da cewa ya an dan canza lafazin ba aka lafazin yake ba kan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita yakin tabuka ya sanya ali ya zama ya tsaya ya kula da madina a lokacin sai na ali ya yi kuka cewa ya za a bar shi da yara da mata kawai da tsofaffi daga latsaitattu bayan ga shi da karfinsa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya lallashe shi yace da shi anta minni bi manzilati haruna min musa sai ce illa annahu la nabiyya ba'd kaga illa annahu haka yace a ƙarshen hadisi shi kuma nan a wajen fassara sai yace dan dai babu annabi bayana kaga akwai bambanci tsakanin illa da dandai ga wanda yake jin larabci illa sai dai babu annabi a bayana kamar yadda shi ya fassara da a ce kana da abin nan da a ce akwai annabi kai annabi shi ya sa ce illa abin nan dandai to ma hadisin ba ta haka ya sa illa annahu la nabiyya ba ba ta yi laula annahu akwai bambanci laula annahu shi yadda ya fassara shi ka shi fassara in kuma da ita larabci za ta zama laula annahu la nabiyya ba shi kuma annabi ta illa annahu la nabiyya ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nunawa a hadisin yadda duk masu hankali suka fahimta shine annabi Musa alaihi salam lokacin da zai tafi gana da ubangijinsa ya ce wa dan uwansa haruna wa kalli asai haruna khulufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabila mufsidin khulufni fi qaumi ka zauna ka kula da jama'a sa wannan shine abinda annabi annabi Musa ya ga wa annabi Harun ko ba haka ba kaga ya bar shi tsaron al'ummar lokacin yana da rai ko yace kada ya bi hanyar mabarnata ya tsaya ya ga an yi daidai wannan matsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora na ali shin akwai waɗanda ya dora akan sa banda shi ko shi kadai ne ya taba dora akan wannan matsayi eh da za a je yakin badar waye aka ba kula da madina ibnu ummi maktum ko lubaba ibn al-munzir sannan akwai fitar da annabi yayi aje ibnu ummi maktum wannan baki ne matsayin da ya aje al'akai ba cewa a kulub ne zai qaumi kaga wannan shine matsayin amma ba zai zama annabi ba wannan ba zai sa ya zama annabi ba kamar yadda annabi haruna ya zama annabi kuma annabtar annabi haruna annabta ce da ya same ta bayan musa ko tare da musa tare da musa kaga da khalifa ne shi ma sai zama khalifa tare da manzo Allah kuma inda ka ce bi manzilati haruna ana nufin matsayin su daya kawai annabci aka ture to sai ka ce tun da kalifanci shi zai samu sai ya zama khalifa tare da annabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kai kuma a aqidar ka kana cewa khalifa ne bayan annabi ba tare da annabi ba amma shi annabi Musa ai annabi ne tare da annabi Musa kaga kai kiyasin khalifancin sa da annabcin annabi Musa wannan kiyasi ne da zai lusa maka aqida don zaka ce a sayyidina Ali khalifa ne tare da cewa ga manzo Allah na da rai kamar yadda annabi haruna yake annabi tare da annabi musa ya bare sannan abu na uku annabi musa alaihi salam a annabi haruna ya riga annabi musa rasuwa ko ba haka bane kaga in aka ce shi zai zama ma'ana annabi haruna shine magajin annabi musa wannan yana nufin kenan annabi sai da arshi zai gaji abin nan to kaga anan ka juya abin don a tarihi ko ba haka ya kasance ba don annabi musa din annabi harun din ya riga annabi musa rasuwa kaga ake ba magana ake bayan na mutu ka zama shugaba ba magana ce ta yanzu zan fita ka tsare min mutane na kuma haka ya faru ga ali kuma haka ya faru ga wani ma amma in ka ce ana magana shugabanci bayan wafati to sai ka gaya mana yadda aka yi haruna shi ya zama shugaba bayan annabi musa ka gaya mana kaga ashe kenan nassin inda yayi daban kai inda kai daban akwai bayanin da yake sama da haka sai dai ba na ji muku zan taɓa ita wannan yana cewa mace ce mijinta ya sake ta da juna biyu sai sai bari bayan ya sake ta to malam ya idda ta sake ta gama idda ta za ta da abin da yake cikin ta shi kenan wa ulatu ahmalil hunna an yada'na hamlahunna ko haihuwa ko bari duk da ne daura hannu akan kirji bayan ɗaukowa daga ruku'u ko sakin hannu wanne ne ya fi ne na malaman sunna babu wani yake kalara da yake a ɗora kamar yadda babu wani yake kalara da yake ka saki dai kawai malamai kowa yana hararo abin da ya hararo wasu su ce ɗorawar ya fi sakin saboda an sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam an faɗi kowane hannu inda yake amma da aka zo bayan ruku'u ba a ce ga inda yake ba sai ya koma inda yake kafin ruku'u wannan shine ra'ayin masu cewa a ɗora wasu kuma suka ce a'a inda akwai tsorawan bayan ruku'u da sai ayi nassi akan kanta kamar yadda aka yi nassi akan tsorawan kafin ruku'u an yi nassi kan tsorawa kafin ruku'u domin tsora hannun ne khuruj an al asali in mutum yana tsaye sakin hannun sai ki to tunda ana buƙatar ya tsora kafin ruku'u sai aka ce tsora to da ya ɗago daga ruku'u ba a ce tsora ba sai koma asalin yadda yake tsayuwa to shi ne abin da ya sa masu cewa ba a dora suke faɗa don haka dina bukar kata zuwa gaban da suka ce ka a dora saboda asali abin da ya shafi ayyukan sallah shi ne nasti da aka yi nasti kafin dorawar ya kamata inda akwai bayan dorawar sai a yi nasti a kansa domin rashin shi ne asali na tsayuwar mutum asali a tsayuwar mutum shi ne ya saki hannu ba ya dora hannu kan kirjinsa ba da yake ana buƙatar ya ɗora akan kirjin nasa a kabbara harama sai aka yi nasi a kansa kaga wannan an fita daga asalin tsayuwa ta mutum to da a ce bayan ɗagowar ma ana buƙatar ɗorawa to da nan ma sai nasi ya zo akan ɗorawa domin a kuma fidda mutum daga asalin tsayuwarsa <coughs> hadisan da suka yi hujja da shi na cewa idan kama fi salati wa za a yi da wuri na alibi sura suka ce kiyam nan ba a bambance tsakanin a tsagowa ko bayan tsagowa ko kafin tsagowa ba wannan nassi nassi ne da ya zo muktasar a wasu gurare kuma ya zo a bayyane akwai gurin da ya zo cewa idan ya yi kabbara harama kaga ya yi nassi akan cewa tora hannu ne da ya yi kabbara harama ba bayan ruku'u ba wannan nassin bayyanan ne wanda ya zo filla shi zai yi hukunci akan wanda ya zo a dunkule domin akwai inda ya zo a ruwaya da ta zo cewa idza salla wa za a yi da hulim al-yusra kaga baka cewa duk tsawon sallar zai yi ta ne hannunsa yana kan kirji bai bayuwa ka faɗa haka duk da cewa ga lafazin sallah ya zo ka ce ana rufin duka sallar sa to da ka ga ya zo a dunkule a nan to haka nan lafazin kaba ya zo a dunkule kuma hadisi ne guda ɗaya hadisin wa ibn hujr saboda haka wasu ruwayoyin suka zo suka fassara wasu ruwayoyin wannan shi ne maganar da ni na fi karkata da ita amma wannan ba abu ne na a tare kwanji ba ko a yi jima ko a raba masallaci wannan ya ce malam kuna cewa dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yan aljanna ne amma menene ma'anar wannan ayar a wurin ku muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu wa 'alal kuffar rahma'u bainahum yace har zuwa karshen ayar inda Allah ya ce wa'adallahu allazina amanu وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما cewa menene ma'anar minhum to na farko cewa kuna cewa duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna ne wannan harka take ah, domin Allah ne yake yan aljanna ba mu muka faɗa ba kuma ba wannan ayar kawai muka karanta ba da take maganar yan aljanna wanda duk ya saurari karatu kamar a baya san ayoyin da muka kawo da yawa sannan cewa menene karshen wannan ayar ko minhum minhum min a larabci idan da ya kana jin ma'anar larabci takan zo da ma'anar a tabi'id takan zo da ma'anar bayanin jinsi wato don a nuna maka a bayyana maka jinsin wa ake magana a kanka aka ce wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum wato daga su sahabbai ba wani jinsi daban ba daga su sahabbai a nuna maka su sahabbai ake magana minhum dan akwai ai waɗanda suke aminu wa amilu salihan amma yanzu wannan da ana magana sahabbai ne sai aka yi maka minhum daga sahabban ake magana ba ana nufin wani bangare daga cikin su ba dan aljanna wani bangare a ah, to ya Allah zai sifanto sifar su Muhammadu rasul wallazi na ma'u ashidda wa alal kufar rahama ubainahum karahum ruk'an sujadan sannan kuma a bangare wasu a cikin bayan ta sifofin nan kuma a bangare wasu a cikin yan aljan wuta ne ko akwai tufkare warwara zaka min tana zuwa ne bayanin jinsi kamar yadda Allah yake cewa wajtanibur rijsa min al-awtani wajtanibu qawla az-zuhr wajtanibur rijza min al-awtani menene ma'anar min a wajenka a wannan ayat tana nufin ka kaurace ma wani gunkin wani gunkin ka zauna da shi abinda yake ma'anar min a wannan ayar abinda ka ba da ansa a kansa to shine ansan mu a can ina da ciki kuma ina shayarwa wanda zai take cewa ina da ciki kuma ina shayarwa gashi ma gashi watan Ramadan ya ya karato kuma ban samu na rama ah, azumin ah, da yake kaina ba ah, kuma ina da ciwon ulta bayan na haihu na niyyar ramawa amma da na fara kai ciwon ya taso har ta kai ni ga kwanciya ga asibiti to yanzu me ya kamata ya yi a takaice ki kowace rana ciyar da ne mudu daya wannan shi ya fi ciyar da ne daya wannan shi ne abin da zaki sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad